wallahi tallahi na karafa kai hello eh alhaji excuse kai hakuri kai hakuri ya kai da Allah ai dan Allah tambaya nake kai hakuri dan Allah ina gaggawa ni ma ina gaggawa kenan kai hakuri sorry dan Allah ina yini lafiya sannu ya iyali kadan muke motar nan Allah mu minti daya rufe kofa eh minti daya yalla bai thank you Ina yini? Lafiya lafiya. Ya gida? Kalau. Ya iyali. Dan Allah ki gaya mu abin da zaki faɗa. Gaisuwa kuma malam. To na ji gaisuwan naki ya isa. To kai hakuri Allah ya baka hakuri. Kai hakuri. Kai hakuri. Na yi ji mana ki gaya mun abin da zaki faɗi. Dan Allah ma ba tare da ɓata lokaci ba. Eh. Akwai wani waya ne da ya fito. Eh. Wayan 95,000. To ni kuma ina ruwana. Yawwa abinda maganan kenan. So ina so ka dan bani tsoron balance din saboda yanzu haka ina da 30,000 ka gane ina da dubu talatin yanzu 65,000 nake nema ban san ku na san na san kana da shi ne shi yasa na ce bari dan tambaya dan fahimci abin da kike faɗi na'am wato kina so ki sai waya na'am wayan dubu casa'in da biyar ne na'am nan amma ke kina da dubu talatin eh wato ni kuma da na yi alƙawari ma kaina zan ba da dubu talatin a cikin wayan <laughs> ni kuma ni ne ni ne kika yi alkawari zan baki dubu sittin da biyar. Allah ya yarda insha Allah. Ni ubanki ne? Kai haƙuri malam ka ga ubana ko ba ubana bai tasiri ka ga akwai mutane da yawa a nan sun wuce na tare su ne ai ban tare su ba. ba haka ba amma na ga kana da halin ne kuma zaka iya ka bani shi yasa nace bari in tambaye ka ai ga mutane da yawa ai wancan ma yana da mota ya wuce ban kan ga kallon da kike min dinnan wallahi ko sisi bani da shi Ba na da cash ai ba problem bane yanzu za mu je mu POS ko kuma ATM ka gane sai mu sai ka cire kuɗin ka bani ko kuma ka a ka gani akwai rana bari yanzu sai ka min transfer kawai ba damuwa <laughs> Emergency Bank 65,000. Wani banki? Emergency Bank. Ya min lambar. 01 01 419 eh 01 okay 321 To na tura miki dubu hamsin. malam ka tsaya rufe kofan yanzu bi sabilillahi uban waye kake so ya bani cikon wayan a'a ai 65 na ce za ka bani ko ba haka ba ban ce ka bani fi to lalle sai na baki 65 ne ki hakuri malam ni 65 ai kai hakuri malam ba ke wace irin shashasha ce dan Allah ba ni ko malam ne ba ki ka kudi ka ce min shashasha me haka ai roko nake yi to na miki taimako ki zo ki 50000 in bai complete ba nace ce 65000 za ka bani ah, to kamata yayi nan yanzu kin samu dubu hamsin anan ki je gun wani to ni yanzu na zama mai bara ne mallam kalle ni sama da ƙasa kalle ni mana dan Allah yanzu in je ni haba dan Allah ka fi karfin wannan halin yanzu kai ka ƙara min ya cika sisifa ai ka ga da ƙarya nake so maka da zan ce maka dubu ɗari ne saboda in samu profit in 5000 amma na fi karfin haka shi yasa na ce maka <laughs> ai 95000 ne ka gane yanzu ka turo min 15000 din Allah ki ban mamaki. Kai hakuri mana malam. Ai hakuri ne ke baka. Shikenan ba damuwa. Yawwa kana da account din ku sake dannawa. To an tura miki da wuta biyar. Ka tsaya yanzu ka tsaya mana malam. Ni zan tsaya miki ne kuma. Ni ina cikin saurin a yanzu zaka tsaya ga Allah sai ka wuce. Tsaya. Wato sai kin ga Allah ba zan tafi ba? a'a za me da kaman anan zaka wuce amma sai na ga Allah ka gane dukan mu za mu tafi ai nan ba nan nake zama ba shin kuɗin da na baki kina bi na bashi ne ba kyauta na baki ba hakuri shi yasa mallam kai hakuri ko ba haka ba alhaji hakuri ne ke baka hakuri za ka yi yanzu mu ga Allah sai ka wuce wallahi tun da nake tun da aka haife ni ban taba na ga mai girman kai irin nake ina nace roko fa nake roƙon ka to maroki da ke da irin wannan girman kai hakuri dan Allah Allah ne zamu duba yanzu ka duba an cire kuɗin daga account ɗinka ka samu debit na samu debit mana an yi yanzu ka to bari in duba app ina wani lokaci akwai network problem ka gane akan samu network problem ki duba bari duba bari in duba app what kind of human being is this one malam gashi nan ya shigo na gode Allah ya tsare eh na gode malam Allah ya tsare ko thank you ba za ki ce ba I have never seen this kind of very very proud somebody wallahi shashashiyar banduza Thank <laughs> you.